اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد a ci gaba da karatunmu a wannan rana wato yau sha bakwai ga watan ramadan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara biyu da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai a jiya mun kwana aya ta ɗari da hamsin da takwas nan za mu tashi yanzu insha Allah Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora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 أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله بسم الله الرحمن الرحيم wa idza kana Allah tabaaraka wa ta'ala yashkuru abdahu idan Allah ya kasance yana gode wa bawa ne allazi adaa amrahu wanda bi umanni ne wa tadawa bi khairi fihi kuma yayi tadawi da alheri ga umanni Allah subhanahu wa ta'ala to fa ma zayan bagi an yi sana da me ya kamata bawa shi aikata da rabbi ga ubangiji ne Allah zai khalaqahu wa sawwahu wannan da ya halitta kuma ya daidaita shi wa huwa a asqahu ya ba shi abinci ya ba shi ruwa wa shada ila sabilin ya shirya shi zuwa ga hanya yusilu hanyar da yake kai shi ila sa'adati zuwa ga arziki ne na na duniya da na lahira wala aqibatul Maradiya zuwa ga ƙarshe yardadde wa hunaka majalun anan akwai mayawata la yumkinu taswiru wanda bai yiwa a suranta ta Allahumma lakal fadl ya Allah falala ta tabbata gare ka wal minna da baiwa la nusi sana'an alayka ba mu iya kyautace yabo gare ka anta kama asanaita ala nafsika kama wa da kai kawwa kanka godiya ya Allah mai godiya ga ayyukan bayi ne Allah ka shirya mu ga ayyukan da kaka godewa da albarka sunayenka da sifofinka madaukaka summa innal ummata la yastaqimu amruha sannan ita fa al'umma ta bai daidaituwa wato al'amarin al'umma bai zama daidai wanda aka so ne illa idza kana ulu amriha mustaqimin sai in ya zan masu ba da umarni cikin ta su ma sun daidaita ala sawa istabili bisa ga hanya madaidaiciya wa ulu amriha hum ulama'uha wato shugabannin al'amarin al'umma kuma na addini su ne malama addini wa hudatiha masu shiryawa wa hukamiha da kuma hukunta wato masu mulki wa idza istaqamu idan masu mulki da malamai sun ka shirye daidai wa idza istaqamu faqad istaqamat al al'umma to in sun daidaita al'umman nan ta daidaita wa idza inharafu idan kuma suka karkace wa katamu alhaqa sun ka boye gaskiya bayan sun santa in harafatil umma to al'umma za ta karkace wa za a kuma za ta kanta. don lokacin da kun ka ga tarbiyya ta lalace to malaman da ka tarbiyya suka samu matsala idan suka samu matsala to al'umma su kuma za su samu matsala idan al'umma sun canza to al'umma za su canza idan masu tarbiyya sun canza to abin da abin nan jama'ar da ake tarbiyya za su canza a cikin hadisi ya ce Ana amr bin asi radiyallahu anhu ma ya ce ya ƙulu, kulu سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما را Allah na cewa inna Allah Allah ya kabi da ilma lalle Allah ba ya karba ilimi in intiza an kwacewa yantazi'u minan nasi ya kwace shiga mutane ilimi daraja ce ta kai Allah bai kwace wa mutane ilimi gaba ɗai sai dai da wani abu don ilimi daraja ce tana da yawa ya ce walakin ya ƙabidul ilma bai ƙabidul ulama sai dai yana karɓar ilimi idan ya karɓi malamai wato malamai na gaskiya idan aka karɓe su to ilimi ya zan ya samu na ƙasu to yin ya zan babu malamai na gaskiya hatta idan lam yusrif aliman har idan Allah bai bar malami cikin al'umma ba ita kazan nasu ru'usan jahala sai mutane su rike shugabanni jahilai fasailu su ko jahilan sai a yi musu tambaya fa abtau bi gairi ilimin, sai su yi fatawa ba tare da ilimi ba su malamai idan suna nan abubuwa za su yi sauki idan babu malamai an ka samu an ka kai wani lokaci to wayanda ba malamai ba ma su ma sai su ɗaura rawanin ilimi su zama malamai sai a rika yi musu tambaya ba su yi wa da malamai kai don shi jahili don an ka tambaye shi ya kai ya sa ansa jahili gani ya kai in bai ba da ansa ba an ka tambaye yana gani ya nakasa saboda haka ko kaka sai ya ba da ansa to idan ko aka kai haka nan ana wa mutane tambaya ba su sani ba suna ba da ansa fa abtau bi ghairi ilmin sai su yi fatawa ba da ilimi ba faddalu su dai sai su halaka wa addalu su halakar da mutane sai su halaka kuma su halakar da mutane abinda yake haram sai su halitta wa mutane shi a kun san wani karatu da muka yi da ko anan wato cikin at-targhib wa tarhib a shedan yace ahalaktuhum bid-dhunubi ni na halaka ɗiyan adamu da zunubai yana ta sa mutane na ta sabo yace fa kuni bil istighfari su ko sun ka halaka ne da istighfari domin duk wannan da kai in kai istighfari ga Allah yana yiwa ya ansa yace sai suka halaka ne da istighfari falamma ra'aytu zalika sadda nigga wato suna hallaka ni da yawan istighfari a halattahum bil ahwai sai na hallaka su da son rai fala yastaghfiruna ba su istighfari idan sun samu mugun malami ya halitta musu abin da Allah ya haramta kun ga su sai su ga halan na sai su yi ta yi wanda kayan ya halar yana istighfari ta wannan abin ba zai yi ba a yace sai su bi son rai shi kenan sai ni gama da su ba sai sun gane sun yi ɓanna sannan su yi tuba ba to ba su gane ba saboda haka kun ji sharrin shaidan nan yake biyowa ga malamai sai ya iza su su yi ta yin fatawa ga abin da ba su sani ba idan suka yi fatawa kai nai sai su halaka su halakar da mutane Allah ya gafarta mana wani abin na ne irin wannan abubuwa suna ta faruwa a cikin abubuwa da yawa suna ta faruwa ga abubuwa da yawa kun gani kamar ta ba su gayi wanda ya yi ta shi ya yi abitai ya rubuta akwai haɗari ga rayuwar mai shanta amma idan malami dan son raina an ka tambaye sai ce ta halitta bai saboda an ka haɗa ta ba sai shi rutsa ce ta halitta mai abu na ce ya ba tana kyau <clears throat> shi ko yana ce ya tana da kyau to wannan biyu yana cikin sharrin shaidan sai ya iza mutane a su ta yi su aza mutane ga abin da ba daidai ba sai a yi na ba a isa ya fayi shi kenan sai hikima ta biyo baya to ku yawaita istighfari ya ku jama'a kuma ku roƙi Allah shirya ta ya shirya ku ya shirya malamanku domin shirya malamanku shine shirya wanda addini Allah ya taimake mu innal ladina yaktumuna ma anzalna lalle wa'annan da ka boye da muka saukar wato wa'anda ka boye da muka saukar jiwa ake muhammadin da kuma sifar muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda yahuda sun sha koyi waɗannan cikin littafansu to wayan da ke yin haka nan ba da ma bayyana wa linnasu da kitab bayan Allah ya bayyana wannan cikin littafin Taurat awal Injili ko Injila awal Qur'ani ko cikin Qur'ani to da ka boye shi ulaika yal'anuhumullah wayan Allah yana la'ana su ayyub iduhum min rahmati yana bisanta su ga rahmati wa yal'anuhumullah inna kuma yana masu la'ana duk suna la'ana su al mala'ikatu wal mu'minin wato da mala'iku da mu'minuna duk suna ɗebe masu albarka su ma ba su ɓoye ilimin Allah aw kullu shay'in ko kuma komi yana la'ana su bid du'a alaihim bil la'ana komi ya nemi addu'a Allah ya la'ane su to sai dai waɗanda sun ka tuba sun ka dawo sun ka ba ɓoye ilimi illal ladina tabu illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu ba ulaika atubu alaihim فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إلا الذين إلا الذين تابوا سيدي وإن da suna ɓoyewa abin da Allah ya saukar wanda sun ka sani da suna ɓoyewa daga baya sun ka tuba tabu suka tuba raja'u an zalika sun ka dawo sun ka daina ɓoye abin da Allah ya saukar wa aslamu amalahum sun ka gyara ayyukansu wa bayyanu ma katamu sun ka bayyana abin da sun ka boye to fa ulaika tubu alaihi waɗanda sun gane ko su sun gyara na a shi su aqbalu tawbatihim ina ansa tubas. su wa ana at-tawwabur rahim ni ne mai tuba ko mai rahama bil ne ga mu'minai ba da kuburi bayan su yi kafirci awal matsawar mabayyani na ko kuma ni ke karɓar tuba ga wanda suka bayyana ba da kitimani bayan sun ɓoye ya Allah ya tawabu rahim mu duka Allah ka anshi tuban mu ka tausaya mana ka gusan mana da damuwa kowace iri ka gusan mana da bakin ciki kowane iri ka tsarkake aikin mu ka tsarkake manganno mu ya tawabu rahim إن الذين كفروا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم أمد الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون na innal ladina kafaru ma kitmani lalle wa'anda sun ka kafirce sun ka ɓoye ilimi bayan sun san shi wa matu wa kofarin sun ka mutu suna kahire wato suna ɓoye ilimi musamman ilimi bastamiruna ma kitmani sun ka doge suna ɓoye ilimi ulaika alaihim la'natullahi waɗanga la'ana Allah ta tabbata gare su wal mala'ikati da la'anan mala'iku wannan nasi ajma'ina da kuma mutane baki ɗaya. duk wanda yake boye ilimi ya sa abu kaza bai da kyau amma don wata matsala sai shi boye wannan sani sai ya ce ya halitta ai mutane yanzu ba iya shan kansu da abubuwa wato yana gudun zargin su to Allah ya ce ula'ika innan alaihim alaihim la'anatullahi la'ana Allah ta tabbata bisa gare su wa'annan mutane wal mala'ikati la'ana mala'iku ta tabbata gare su wannan la'anan mutane ta tabbata gare su jimai na baki ɗaya. daya aihum na zalika su sun cancanta da wannan fi duniya wal akhirah nan duniya kuma da lahira wannan wato bi qaulihi wannan ajma'i kila ama an ce ko wadanne mutane da musulmai da waɗanda ba musulmi ba suna la'ana su wakila kuma an ce almominu na mominai kawai khalidi biya suna cikin wannan la'anar ai la'ana suna cikin wannan la'anar har abada awon nayi ko kuma za su shiga wata su da wama ciki almadalulu biha alaiha wanda aka yi ishara gare ta akan boye ilimi la khaffafa anhum al'azab azaba ba a sauƙaƙa musu ita ɗarfata ainin ko kyautawan ijiya ba a sauƙaƙa musu azaba ba a bari su ji sauƙi kowane iri wala hum yanzaruna kun ba za a jinkirta musu ba ayyun haluna tawbatin ba a ta musu don su yi tuba au ma'abira ko don su kawo ubi saboda haka duk wanda ya san gaskiya gaskiya ce ka tabbata to idan ka ga mai neman ta ka bashi in dai gaskiya ta ta in ka ga mai neman ta ka bashi idan ka san gaskiya baka bayan ba kai laifi idan ka faɗi abin da baka sani ba ka faɗa cikin kayi laifi da duk waɗanda kauce musu ake yi kalibi na fiya an kaddara musu dawama ciki kuma ba a sauƙaƙa musu wala hum na ba a jinkirta musu kuma su tuba to ba da ana har kalama anan nahayi bayan ya ya kare magana wato akan hani an kitimani a hakamin layi ga boyewa hukunce hukuncen Allah allati ha allati ha allati bainaha al-ibadatu wanda take wannan ibada take don kule gaba dai wa ba'da al-hamla bayan ya kawo hari ashadida hari mai tsanani alal ulama il-katimi daga malamai masu koyi ilimi tun da kun ga da ya kawo masa ya yi tsanani tun da ya kai su ya kai ga kafirta su ya kai ga tasu wata su dawama a abada kun ga halin da ya kawo masu ba karami na ba ya yi tsanani kwarai to wata rigibe wa fil matabi sai kuma ya ya kwadaitar da zuciya su tuba illal na tabu wata ne kuma ya ce su bayyana ya ce sai dai waɗanda sun ka tuba kuma sun ka bayyana to bayan wannan Da dakara man yatawalla insha'a tilkar ahkam sai ya ambaci wanda ka jibinta wato farar da wa'annan hukunce hukuncin wa huwa ilahu shine Allah fa qala wa ilahukum wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur ilahukum almustahiqu lil ibada wato allah ku wanda ya cancanta da ibada ku daga wurin ku allah da ya cancanta ku bauta mai shi kadai ba da kowa ba bi an tamtasilu awamirahu shine ku bi abubuwan da yayi umarni wa tantahu annawahi ku hanu ga abin da yayi hari ilahu wahidun Allah ne guda baya da abokin tarayya la nabila lahu bi dati baya da kishiya ga zati ne wala fi sifati ko kuma ga sifati wala fi afali ko kuma ga ayyuka ne la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi wato wannan taqrirun da wahdaniyati tabbatarwa ne ga zama ne shi kadai arrahmanur rahim Allah mai rahama mai jinkai ai almuttasibu bir rahmaniyatil ama wanda yake banta da rahama ta duniya wadda ta hada musulmi da kahirai amma warrahimiyya wanda kuma ya sifantu da rahama ta lahira alkhasa wadda take banci mu'mini su kadai ya rahamani ya rahimu ka taimaka mana ka gafarta mana ka kara mana imani ka kara mana tsoronka ya rahamani ya rahimu ka shirya ga abin da duk kaka so ka nisanta maga abin da duk baka so ya rahamani ya rahimu thumma zakara ala adilla sannan ya ambaci da lallai adala ala wujudi wadda ka nuna shi Allah ba akwai shi yana nan yana gudanar da ayyuka ne wa da kudurati kuma dalilan da ka nuna ya Allah ya kammala babu abin da ya kai ne abin da duk kuka so in dai bai ce bai yi ba ku roƙe shi wato kudura ce ta kammala shi ala kulli shay'in sha'a kadiro shi duk abin da ya so yana yana da ƙarfin da yake yi ko menene فقال إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض ولذلك التي تجري بالبحر ولذلك التي تجري بالبحر بالبحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتذر ذرعي والسعاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض للي cikin bayanin halitta sama da ƙasa akwai abin da ka nuna Allah subhanahu ta'ala yana da iko ga duka abin da ya ga dama yana da kamalallen iko wajen halittar sama bakwai da ƙasa wa ma fihi ma da halittun da a cikin sama da wayan da a cikin ƙasa min al'ajaibi na abubuwan mamaki da sha'awa wakati lafin laili da sassafawa dare da yini bin zahabi ya dare ya wuce wal maji kuma ya koma tahowa wal ziyada dare ya karu wanda kusa na wani lokaci ya rage wal hulki da tahiyar jirage cikin ruwa wato ruwan gulabe allati tajri fil Bahari wadda jiragen nan daga gudu cikin bahari kulabi la wala tarsab ba ta kahewa ta yi tsaye wuri guda wahiya abin nan muwaqqaratu wato an dora mata kaya masu girma masu nauyi ay musqalatu an nawaya ta da kaya bi mayin fa'ul nas wanda ka umanin mutane min tijara na kasuwanci wal da tsokar kaya daban-daban kai idan ka je Legas ka diba ka ga wada manyan jirage ka kawo kaya ka ga yadda aka zuwa da ƙananan jirage ana ɗaukowa ana kawowa bakin ganga wasu ma ƙananan jiragen su ma ba su kawowa ganga sai wasu motoci sun rika shiga su hau gadar da aka yi musu sai cikin jirgi su ɗauka kaya kuma jirgin ƙarami na kai da a ce ka ga wannan irin wannan ikon Allah da Allah ya tanada cikin ruwa da kaga abin mamaki wa ma anzalallahu minas sama'i da ruwan da Allah ya saukar daga sama min ma'in na ruwan sama fa haya bihi al'adda yarra ya kasa da ruwan nan bin nabati da tsiri bayan ta bushe ba da mawuka bayan bushe wata wata yurtsiya bayan ta bushe Allah shi mata ruwa ta kaf ta tashi ta cikin ta wanda kuka ci da wanda dabbobin kuka fito da haki wanda kuka ci da wanda dabbobin kuka ci in kan jibi wannan ka san Allah ala kulli shay'in qadir wa batta kuma ya watsa fiya cikin ƙasa ai farraka ya rarraba wa nashara bihi ya watsa da ruwan nan fiha cikin abin nan cikin ƙasa min kulli dabbatin kowace irin dabba la'annahum yanmuna bil khasab dan suna karuwa ne da abin nan dausayi wato tsayi alka'ina anhu wanda ke kasancewa daga ruwan sama wa tasrifir riyahi da jujjuyawa iska ta qalibu ha januban wa shimala wani lokaci kaga ya juya dama wani lokaci wajen hauni harata wa baridatan wani lokaci kaga iskan mai sanyi wani lokaci kaga iskan mai zahi harra mai zahi kware barida mai sanyi wa sahabi da giragizai algaimu almasakaru giragizai waɗanda aka hore almuzallalu bi amrillahi ta'ala wa an amuri su da umarnin Allah yasiru yasiru ila haita sha Allah kaga girgiji yana tahiya ina zaina tahiya ce ba wanda san inda za ana in ba Allah girgiji girgije ya kura ya ta tahiya ila haita sha Allah zaina inda Allah ya so baina sama'i wal ardi tsakanin sama da ƙasa don shi girgije ba sama yake ba shi yasa ko ganin ka jirgi zuwa Abuja sai ka ga ka girgije kasa kai ko kana sama to shi da ma tsakanin sama da kasa yake baina sama'i wal ard bila bila alaqati babu wani abin na rataya ai bila shay'in ya ta'allaqu bihi babu abin da yake rataya gare shi la Allah ya so da don kai ya fado shi girgijen bai ratai ga koyi ba tahiya yake babu kawawu kuma babu kasa ƙasa gare shi yara ta sama shi ba sama yake lake ba shi ba ƙasa yake ba ka ji wannan irin ƙudura ta Allah subhanahu wata'ala to lalle cikin waɗanda abubuwa ayatin akwai ayoyi da lati ala wa hadaniyati wadda ta nuna Allah guda ne wata ta bi ƙudratin kuma Allah ya sifantu da ƙudura wa iradatin da irada wa ilmin da ilimi wa hayatin da rayuwa wa baƙi sifatin kamali da sauran sifofin kammala amma da qaumi yaqiluna ga mutanen da suke ganewa ayyata na suke fahimta wa na fi imani babu shakka cikin wannan akwai akwai aya ya Allah ya man halaka samawati wal arda ya man abinna ja'ala ikhtilafal layl wan nahari ya man sakhara al fulka tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas ya man anzala Allah ya man anzala minas sama'i ma'an فأحيا به الأرض بعد موتها يا من بث في الأرض من كل دابة يا من سرف في هرليها والصحابة المستقر بين السماء والأرض يا الله وند أبد وند سبوبي da wa'annan sababi naka Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka da wa'annan sababi naka Allah ka zaunar da jiha ga lahiya Allah ka zaunar da jiha ga lahiya duk wata hikina wadda mun ka jiya da wadda ba mu jiya ba ka sani Allah ka gusar da ita Wadda muka gani da wadda ba mu gani ba Allah kai mana maganinta da albarka sunayenka ka zaunar da jihar mu lahiya kuma ka zaunar da tarayyar Najeriya lahiya ya rabbal alamin ka taimaki arewa ka taimaki musulunci da musulmai baki daya wa minan nasi ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ومن الناس cikin mutane akwai man yattakazu min dunillahi wanda ka wani abin bauta wanda ba Allah ai wato gairi wani Allah ba da sabutul adilla bayan da dai sun tabbata gare Allah kadai ya tantanta abotawa kuma duk da haka nan cikin mutane akwai mai rikon wasu abin bauta wanda ba Allah ba an da da kiyo a kullum a abudin gairilla ko kuma duk wani abin bauta wanda ba Allah ba ya shi ita ka zuwa a kuma suna bauta mu wanda ba Allah ba suna kwaɗayin ya ture musu cuta ya kawo masa amfani wa qarrabu lahar qarabin suka kusantar da abubuwan ibada gare shi wato qarabin wato abubuwan kyauta na ibada haka qurbani wal kuhani bokaye allazina ittakhazuha arbaba wa'anda mutane suka rike su kamar allolinsu wa a hakama suna kaga hukunce hukunci bitahalili da halittawa wata halima da haramtawa sai boka ya ce maka kakka hito rana kaza wata doka ta shi ya zanna kawai yayi abitai wa gairi ha da ire-irenta fa hasabuhum amsala lillahi masu bautar su sai sun kai zaton su sun yi kama da Allah bin ne mun fasa da zaton su bataccen zato yahabbuna suna son abin bautar nan nasu bitta azim wal qudu'i suna girmama shi suna tawadu'i gare ka hubbillahi kamar yadda suka son Allah don da ma shi mushriki yana son Allah kuma yana son wani abin bauta wanda ba Allah ba shi an mushriki kafiri kai tsaye wanda bai ce ma yana son Allah ba bai ce yana addini ba shi kawai kafirci ne dai ya kashi a kayi amma mushriki mushriki ma kayi na amma dai in aka ambaci mushriki shi na wanda yana bautar Allah yana bauta ga wani ba Allah ba biyu kenan ya haɗa biyu haɗa biyu guda shi a shirka ga ibada suna son abin bautar nan nasu ka hubbihim lahu kamar wanda suka san Allah subhanahu ta'ala amma na amanu masu imani na kwarai ashaddu hubban lillahi su kan sun yi tsananin so ga Allah masu imani na kwarai sun yi tsananin so ga Allah min hubbihim lil addad sun yi son Allah bisa ga son da mushrikai kawa allolinsu la'annahum ya ya'diluna anhu bi halin ma dan su mu'minai ba su karkata su bar hanya Allah cikin kowane hali sun ka shiga wal kufaru ya'diluna wa yarji'una amma kayyare suna karkata su ba rin bautar su wa yarji'una su dawo ga bauta Allah fi shidda cikin tsanani su dawo ila Allah zuwa ga Allah sai dai in bukatar su ta biya summa yasawnahu ba'da zawaliha anhu bayan masibar tasu ta gushe sai su koma dawowa ga abin bautarsu amma dai in masiba ta same su su ma ga Allah su suka dawowa bambancin muminai da munafukai kenan shi mumini kullum yana tare da Allah ko da daɗi ko babu daɗi bai shirka da Allah kowane hali yake bayan rabuwa da Allah mu'mini kenan ka sa mu cikin mu'minan gaskiya ya rahama walau ran ladina zalamu bil ya'i bitai wato walau tara ayatul sirya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah da kaga alladina zalamu wa'anda suka yi zalunci bittakadil andadi suka riƙe gumaka abin bauta la'anna shirka zulmun azimun dan shirka zalunci na wanda an mai girma to su da a ce sun gani izi yaro lokacin da suke gani jirbina ila fa'il wa qura'a bil wato abin nan yorau wato lokacin da an ka bada musu ayyusiruna azaba sun kaga azaba inda ka gama mushrikai lokacin da sun kaga azaba la ra'aita amran abima wallahi da kaga al'amari mai girma kaga yadda suke yi sun gane yau ba su da madogara sai kaga abin tsoro irin jama'a na idan domin sun gane annal kuwata lillahi jami'a duk ƙarfi al wal galaba sun gane babu ta ga allolin su duk ga Allah take shi kadai lillahi jami'a ga Allah take gaba dai wa anna laha shadidul azab lalle lalle Allah mai tsananin azaba ya Allah ya mun huwa shadidul azab ka taimaka mana da albarka sunayenka ka kare mu daga azabarka shadida wa bi qira'atin walau yara bi tasaniya wa fa'il ala hadhihi al qira'a damir sami wato shi mai mai karatun da ya gani wakila alladhina zalamu ko an ce al fa'ilu alladhina zalamu fa hiya bi ma'ana yara wato ya an ce yara wato ma'ana eh, ya'lamu wa annawa ma ha. sadda masaddar ba mafa'ulaini wa jawabi law yara mahduhum wal ma'ana law alimu fi dunya shiddata azabillahi inda a ce mushrikai sun san tsananin azaba Allah in an te lahira wa annal kuma ƙarhi gaba ɗaya ya tabbata lillahi wa da ga Allah shi kaɗai wa qatama ayanatihim lahu lokacin da za su ga azaba babu wani mai ƙarhin da ka iya hana Allah ya zartar da abin da ya zartar da abin da ya kamata ya zartar babu wani wanda ya ya hana to inda a ce sun ga wannan sun san wannan tun daga nan duniya da a ce sun san wannan da sun yi gyara wa huwa yawmal qiyamah da sun yi gyara lama ittakhadhu min dunihi andadan da ba su rike wani abin bauta wanda ba Allah ba to amma saboda ba su sani ba shi yasa aka fi kiransu su kaɗaita Allah sun ƙi suna ma faɗa da masu cewa a daina shirka da Allah to shirka da Allah haɗari na babba ranar kiyama lokacin da za su gane babu magyara babu wurin gyara domin an fi lahira an yi shuka daga nan duniya can girbi ɗaya za a yi girbewa ɗaya za a yi an gama shuka daga duniya to da albarka sunayenka Allah mu dai ka kyautace mana aqidan mu Amin. Ita bara Allah ne na a ƙasar. Ita bara Allah ne na a ƙasar. Ita bara Allah ne na a ƙasar. Ita bara Allah ne na a ƙasar. Ita bara Allah ne na a ƙasar. Ita bara na a ƙasar. Ita bara Allah ne na a ƙasar. Ita bara Allah ne na a ƙasar. Ita bara Allah ne bara a ƙasar. Ita bara ai tabarra'ar ru'asa shugabanni sun kai bara'a allazina uttakhizu andada wayanda aka rika abin bauta sun kai bara'a ay yuhalliluna wa yuharrimuna nan duniya an rike su suna halittawa suna haramtawa to ya aka je ranar lahira lokacin da sun kaga abin da yake karhin su sun kai bara'a sun kace sun kubuta daga wannan min alladhina tabawu sun ka kubuta ga mabiyansu al'ataba mabiya an ka ruɗe da lalawa sun kai musu sun ka ce ba mu muka bashe ku ba wa qalu ma adalanna ku suka ce ba mahallaka ku ba kama fil furqani kama wanda yake cikin suratul furqan inda qawli ta'ala wa yawma yahshuruhum ma ya'buduna min da anta adalanta ya haula am hum su sabi qalu subhanaka har zuwa karshe to da a ce abin na sun ga kai kaga wannan lokaci da kaga abin mamaki wa kadar awul azaba sun ga azaba ga hili wannan lokaci wa taqadda bihim al da lallai duka na soyayya da alaka kowace ta yake tsakanin su adafa ala tabarra wato bihim al asbabu wa taqadda bihim al da lallai duka na soyayya ya yake tsakanin su babu wani mai son wani a malam ku kun kabashe mu ko muka bi ce ne wani malam kaɗe ya buga mai tsa wani malam malam na ta kai ne ka to ka laka mai wani abu saboda haka tun yanzu kowannen ku ya rika binciken gaskiya in ya gane ta bita ko gane gaskiya ya bita amma in baka gane ba baka da laifi dan Allah shi ya ce salu ahlal dikiri in kuntum la ta'lamuna idan baka sani baka tambi malami ya yi maka muguwa fatawa ya aza ka ga barna ba ka da rayi in baka gane ba amma in ka gane ka bi shi to nan na kake da laihi zai shiga gaba ka bi shi ranar kiyama sai wuta da kai da shi fa aure da kan na ya shigar da kai wuta in kiyama ta yi Allah ya ba mu kariya da tsaro ne domin tsararre wanda Allah ya tsari wata kadda bihimul asbabu ai da saduwa ta yanke tsakaninsu allati kana bainahum fid dunya wa da ta kasance tsakanin su na duniya fa ya ataribu ar-ru'asa'u bi budlani ma kanu yad'una wa yad'unahu wato sai shugabanni su yi bara'a su da ba su yi hurici su ce abin nan da suke da'awa can duniya fi duniya can duniya ya bashi wa yad'unahum ilai wanda suka kira mabiyansu gare shi min fununil kufri na fanni wani kafirci waddalali da fannonin halaka wa ta zaru an makalan datil ba? sai su jaye su nisanci cuɗanya ma da mabiya wa qabaluhum bi la'ani su yi muqabala da su da la'ana ka qauli iblis kamar magana iblis inni kafartu bima ashraktumuni min qabli ni yau na kafa cewa shirkar da kuka yi min can duniya ko me an kai ku ce shedan shedan kai shi ina ka gane ni haka ce ni ne kun ga yayi bara'a to haka nan duk sauran wayanda aka bauta wa haka za su yi bara'a duk da bara'a ba za ta yi unwani bara na kiyama in dai Allah ya san ka batar da mutane to bara'a ka ba ta unwani amma dai wanda ya bauta maka ya kaga ba zai ce unwani ba tun daga bagare ka ce maka yadda da ya bauta ma ba kaga ba zai ce unwanin bautar ba to duk a yi ta a gama Allah ya ce duk makomaku wuta la ta mu bai ne da ya Allah ya gafarta mana wa qala allazina tabau وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقال الذين اتبعوا wayannan da sun bi wannan shugabanni sun ka halaka su to sun ga ashe bautar su ba ta da unhwani don ba su ga alamar tsira ba sai su dawo suna cewa law anna lana karrata inda a ce muna dawowa ay rija'atan ila duniya da a ce muna dawowa duniya wannan tabarra'a min da mun yi bara'a da su wanda sun ka ce babu da mu yau to inda ana dawowa duniya mu ma sai mu koma gehe mu ce babu ruwanmu da su mu ma sai mu rama fa na tabarra aminu ai almatabu'i na wayanda ake bi din a kama tabarra'u minna al-yawma kama wa sun kai mu abin nan bara'a da mu yau to inda ana koma duniya sai mu ma can mu yi bara'a da su mu basu su kadai kun ga wannan abin da wannan kalma da suka wadi lau anna lana karratan yace laulit tamanni buri na su kai wa na jawabu tamanni Allah yace kazalika haka dai al'amari yake ga duk wanda ya bauta ma wani ba Allah ba sai ya fi inda ya kaza ton unhwanin bauta sai ya iske ba ta da umhani kama arahum shiddata azabi kamo wanda Allah ya gwada musu kazalika kamar haka kama arahum shiddata azabi kamo wanda ya gwada musu tsananin azaba ce. wa tabarru ba'dihim min ba'd kamo da ya gwada musu kubuta tashi daga tashi haka dai yurihim Allahu a'malahum sayya haka dai Allah ka gwada musu sakamakon ayyukan su mara kyau hasarati ta zama nadama gare su alu hasarati ai nadamati ta zama nadamomi gare su jam'u nadima nadama guda wato nadamatin nadamomi da yawa alaiha akan su bakin ciki daban-daban wa ma hum bi kharijin minan nar kuma duk wannan nadama aikin banza ne ba su yi ta daga wuta tunda sun zo daga shirka wa ma hum bi kharijin minan nar ba'da duhulihim bayan sun shiga wuta ba su yi ta cikin ta abada shi da zaran mutum ya ce ranar lahira yana mushriki to ba zai shiga ba zai shiga aljanna ba kuma abadan zai tabbata cikin wuta ta yi ta kuna ta ta kyallowa ba mai ba da hankali ai ta bugu da in ma mala'ika sarkin wuta maliki ya ji kukan ya yawa sai ya taho da askarawa ne aina aina kana haza sauti wancan sauti ina yake su yi ta bincike har su ganin yana kyallowa azaba ta kai mai ko ina sai cewa an ta ta da haku kai na ka ta dariya haka Wata tamrahu kana ta kama wa la turaqibullah ba ka ji tsoron Allah sai su kama bugu ne su yi ta bugu tsaya bugu ko kukan bai iya eh. sai su tsaye su ba mana azaba a kai wanda zai ya ce mushe yake haka da ci gaba da zama babu mai ba da hankuri kowa bai ba da hankuri cikin eh, can yin an tafi ba mai ba da hankuri saboda haka duk abin da kuka san shirka na ku mai shirka bala'i ta Allah ya kare mu daga shirka karama da babba ya ayyuhan nasu ya أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وبعد أن ذكر أنه لا إله يعبد bayan ya ambata cewa babu wani Allah da ake bautawa yuhallilu wa yuharrimu wanda yake halittawa kuma ya haramta wa ya'muru wa yanha kuma ya bada umarni kuma ya bada hani babu Allah da aka na illa Allah sai Allah wa anna man ittaba ghayra Allah kuma duk wanda ya bi wani wanda ba Allah ba ya bauta masa fi zalika a cikin halittawa da haramtawa wa sayakunu amaluhu khasarata aiki ne zai zama hasara wa nadamata alaihi zai zama nadama gare shi to ardafa bima yanqudu ahkamat jahiliya sai ya goya da abin da zai walwale hukunce hukuncen jahiliya allati laysa ala huda wanda ba bisa shari'a take ba min tahlilin na halatta abin da sun kaga dama aw tahriman ko haramta abin da sun kaga dama misal sawa'il kamar dabbobin nan sawa'ib wal bahair da kuma bahira wa abin nan wa wasal da kuma wal hawani da kuma abin na hami wa gaire ha da waninta wa kala ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu min ma fil ku ci daga abin da ke cikin ƙasa halalan halal tayyiban mai daɗi wato ku nemi halal in za ku ci abinci ku nemi abin da Allah ya halitta muku don halal ita ce tayyiban halalan tayyiban halal mai daɗi wato tayyiban sifatun ma'akkada لأن halala لا يكون illa طيبا domin halal duk inda take ba ta zama sai mai daɗi ko ina halal take to mai daɗi ta ga musulmi ai mustalizzan wato yana jin daɗin abi ne wala ta khudwati shaytani kada ku bi kin shaytan durƙe shaytan hanyoyin shaytan ai kawace wa shaytan shi aka ce ma durƙe shaytan abinda shaytan ya kawace wanda ba daidai ba mutum ya gane shi daidai to kakku bi haka innahu lakum shi shaytan aduwwun mubin bayanan ne gare ku ku babbe hanya sai eh, makiyin ku na kuma nan maki bayyanar adawa adawa ce bayyana take innama ya amuru bisu innama ya amurukum bisu wal fahsha'i wa an taqulu wa تقولوا على الله ما لا تعلمون shi ke dan sako ya dako bi hanyar ce inna ma ya amurukum bisu'i dama yana umarnin ku da abu mara kyawu ne bil da zunubi min tahlilin ya ce ku halatta abinda Allah bai halatta muku ba aw tahrimin ko ya ce ku haramta da Allah ya halatta bil hawa da son rai war kuma yana umarnin ku da alfasha alƙabihu shar'an duk abin da shari'a ta ce bai da kyau shi aka ce ma alfasha wa an ta ala allahi ma la alamu. kuma yana umarnin ku ku faɗi abin da baku sani baku ce Allah ya ce kar mazhabil fasida kama mazhabobi bataccen bobi na halitta ƙarya da haramta gaskiya allati lam ya'zan fiha Allah wanda Allah bai bada izini gare ta ba wa lam tarid an rasulullah kuma ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to kakko bari shedan ya rikita ku da irin wa'annan abubuwa su masu bin irin wa'annan abubuwa وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون wai za kila lahun kuma su wa'annan da ke biya abin nan maza ba shedan sun ma zakara nan a hawalin nasir ama ya ambata daga cikin halayen mutane mai yawa a sumu da alin badilin maurusa dogewa ga barna wadda an ka gada ga uwaye ayi ayi su bari su ce ai uwaye kai don abin nan biduni iltifatin ila dalilin ba tare da sun waiwaya ga dalili shin cewa akwai dalili wanda ya sa suka yi abubuwa ko babu dalili babu ruwansu ko akwai dalili ko babu dalili wai za da lama mattabi ma anzala idan aka ce musu fito ku bi abin Allah ya saukar subhanahu wa ta'ala ku bi abin da Allah ya saukar ittabi'u ma anzalallah qalu sai su ce a'a mu ba mu bi abin da Allah ya saukar ittabi'u ma anzalallah min at-tauhid ku bi abin da Allah ya saukar na tauhidi wal ahkam shari'a da hukunce hukuncen shari'a qalu la nattabi'u ma anzalallah sai ku rabi da mu da wannan ba mu bi abin da Allah ya saukar yanzu kai kaka cewa ayi kaza ai ka san bai yiwa kuma shi na iya yi sai ya ce wai ba a ce a yi haka na yanzu bal nattabi ma alfaina alaihi aba'ana bar mu muna bautawa dai ga abin da mun ka iske babannin mu bisa gare min ibadatul asnami na bautawa gumaka wacce ba ila adatul mawrusatu an da bin al'adodi waɗanda aka gada daga babanni wal ajdadi da kakanni wata harimin tawaibi da haramta dabbobin na sa'iba da baha'ir wato sa'iba da bahira qala ta'ala awalau kana awalau kana ko da babannin sun kasance la nuna shay'a babannin nan da suke cewa sun za su biya ko da babannin nan ba su gane komi min amri dini na alamari addini ba wala ya hata duna ila haƙƙi kun ba su shiruwa ga gaskiya duk da haka sai sun bi su wace irin wauta ce wannan wal hamzatu shi awalau kana aba'uhum wato lil inkari don inkari wato zai wata ajiyo da zargi da kuma mamaki littiba'i aba'in mamakin yadda suka bin babanninsu fi kulle hali cikin kowane hali hatta la halati lati la tunasibu an yattabi'uhum fiya. har cikin halayen da ba bata yi nasaba su bi uwayen ciki ba wa hiya talabbusun bi adam al Shi shine lokacin da bai bai daidaita ai kuyi da uwaye ba sanda suka ci ɗaya da hauka a harshen hankali Wani hidaya da rashin shirya amma duk da haka suka yi tsaye sun bi su kuma kun ga sun tona ma'uwayensu a asiri an ce abu bai da kyawu ka ce ubanka ka yi ne inda baka waɗi ba mutane na zaton obanka mutanen kirki na sai yanzu ka so cikin mutane ka ce ai mugu muguna ga abin da ya kai kuma ka ji an ce mugunta na ba daidai na ba wa matsalar da dina kafaru ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم أمي فهم لا يعقلون ثم ذكر ان هذا الجم ان هذا الجمود على بادل الكفر سنة يا امه أما دوجيوا متي ومتين سي يا بقوا ني كودا بيس غبرنا سكي تو كافرتي نا يا هكذا ومثل الذين اتخذوا مثالا ومثل الذين ومثل الذين كفروا مثالا وان سك كافرتا ومن يدعوه الى الهدى مثالا وان كيرن سزوا كشريعه ai masaluhum ma'ahu misalin kahirai da su da malamin su daga kiran zuwa ga shari'a kamar talal labiya ne malamin haka yake kamar wanda ka misalin wanda ka magana yi sauti yana hidda sautin magana sai na hita bai ma ya sama'u da da abinda bai ji illa nada'a sai dai kira wani da'a da sauti wato huma bi ma'anan da nida da du'a da ma'ana su guda wa adafa a akhtilafun lafazi abin da ya sa aka yi adafi wato don abin na lafazin ya saba ai saunan don karewa ai sautan murya wato wanda in an ka kirai yana jin kira amma bai gane abin da aka faɗi kamar yanzu idan ka yi kira ka ɗaga miriya da ƙarfi kusa ga dutse sai ka ji a wani sauti kusa ga kunnen. ka kana jin wani kamar wani abu ya karɓa ma to haka nan kahirai suke da malamin su mai kira su da wa'azi Wani kasan kana jin sautin nan in ka yi magana da ƙarfi to haka nan suka ji ba su gane abin da aka faɗi ba su gane komi sun ji kira amma ba su ji maganar da aka faɗi cikin kiran ba to haka nan kahirai suke a wajen abin da wala ya fama ma'anahu kamar misalin wanda ya ji sauti amma bai gane abin da sautin kalimi ba kun fi sama'il mau'iza su hire ga sauraron wa'azi wa adama ha da rashin fahimtar wa'azi kalba ina kamar dabbobi suke kuma sauta ra'iha dabba tana jin muryar mai mai kiwon ta wala tafhamu wala tafhamuhu ba su fahimta ta kun ga a shanu kuna ganin wani lokaci idan mai kiwon su yana kiyo sai ku ga wato in ya yi ɓanna ga gonan mutane sai shi koma ke shi wata kuwa sai ku ga sai sheka sai ya sheka su bi shi wannan koya musu ɗaya na an kai ba sa abin da ya ce ba ba su sa abin da ya ce ba shi na irin wanga sauti wadda ka san kaji sautin nan ba ka sa abin da a cike ba to haka nan akwai ka jin sauti ba ta sa abin da a cike ba illa dai in ka buga tsawa ta ji tsoro in ka buga tsawa ta ji tsoro abin da an ka koya mata shi ta kai amma dai ba ta ji abin da ka waɗi ba kwamsun su kurame na bukumin bebaye umyan makahi ai la ya na alhaqa ba su jin gaskiya wala yantiquna bihi ba su magana da gaskiya wala yarawnahu ba su ganin gaskiya wa natijatu zalika qawm la yaqiluna abinda yasa haka ba su da hankali laysa lahum aqal ba su da hankali wala yumkinu an yu'amalu bi shay'in bayyiwa ay mu'amala da su da wani abu idan laysa lahum min asbabil fahmi shay'un wal ifhami shay'un don ba su da wani abu na dalilin da ka sa su yi fahimta ko su fahimtar ba su da komi to da albarka sunayenka Allah mu dai kada ka sanya mu cikin su kada ka sanya mu cikin masu irin wannan hali ka gafarta mana dukkan mu ka amintar da mu ka kwantar da hankalin mu ka kwantar da hankalin jiya mu da dukkan bangarorin arewa da Najeriya gaba dai. ya rabbal alamin kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam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 Allah mana roƙonka billahi la ahad samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah mana roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka zauna da ƙasar mu lahiya Allah ka zauna da ƙasar mu lahiya Allah ka zauna da ƙasar mu lahiya Allah ka shirya mahukuntan mu Allah ka ala su ga hanya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka shirya mahukuntanta ka ala su ga hanya Allah ka zaunar da jiha mu lahiya Allah ka zaunar da jiha mu lahiya Allah ka zaunar da jiha mu lahiya ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka shirya maka shirya mahukuntan wannan jiha mu. Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da ƙauyukanmu Allah ka amintar da mu Allah ka amintar da mu ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare makarantun nan mu ka kare mu wuraren tahiyoyin wuraren zaman mu da wuraren ayyukan mu da sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu duka Allah ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu ka kiyaye mu lailan wa nahara ka gusa da duk wata hitina wadda mun ka sani da wadda ba mu sani ba ka gusa da hitina kowace iri wadda mun ka jiya da wadda ba mu jiya ba duk wata tuna, wadda mun ka gani da wadda mu gani ba Allah ka gusar da ita saboda albarkar sunayenka Allah jihar ga ka kara mata lahiya da zaman lahiya Allah duk wani mugu Allah kai mana magani ne Allah do wani mugu Allah kai mana magani ne Allah ka zaunar da jihar malaya Allah ka zaunar da jihar malaya Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka anshe ibadodin mu Allah ka anshe ibadodin mu ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadana ka sauƙaƙa mana lalurori da matsalolin ramadana ka ba mu aljanna firdausul ala ka kare mu daga azabobin wutarka ka ba mu alheri duka kare mu daga sharri duka kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Thank you.